السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم ثلاثة 25 ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da 20 ga watan shida shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi inda allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadkur fil kitabi ibrahim inda da siddiqan nabiya aya ta 41 ko na arba'in za a tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون نعم wannan cikon karatunmu ne na jiya da ana kokanto ko suna mamakin samun annabi isa ba tare da uba ba ita kuma ta haihu ba tare da miji ba alhali ba zina ta ba Allah ya ce inna nahnu narithul arda mu ne muke gaje ƙasa wa man alaiha da wanda suke kanta wa ilaina yurja'un zuwa gare mu baki ɗaya za su dawo mana mu ne muka halicci ƙasa ai da abin da yake cikinta mu muka halicci ƙasa da wanda suke kan ƙasa ɗin sa'annan mu ne za mu halakar da su baki ɗaya ya zama ba kowa sai mu domin wanda aka bari a baya shine zai zama magaji ko wanda ya mutu shi za a gada to Allah zai kashe duk wanda suke bayan ƙasa da duk abin da yake bayan ƙasa eh sai zama sai Allah ta baraka wa ta'ala to shine gadin da zai kullu man alaiha fan duk wanda zai zama wanda yake kan ƙasa zai zama ya kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram zatin shi ne zai zama ya wanzu babucin ainihin buwaya wala ikrami da girma wannan shine gadin da Allah ne duk kowa zai tafi sa'annan zama Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda yake wanzaje wanda zai zama yana da to sai zama ya shi ya zama shine magaji kenan da ko mutane baki daya za a dawo zuwa ga Allah Musa na farko duk za a kare a zama an yi kwana shekara arba'in ana halin barzakh sannan sai a ainihin kowa zuwa ga ubangiji bayan an yi wusa na biyu kowa kuma zai kowa zuwa ga ubangiji ya ga sakamakon abin da ya aikata na واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إن إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا الله تذكر في الكتاب إبراهيم كعمتا في الكتاب إبراهيم أتكلم للتاف النبي إبراهيم ويبياني أكان النبي إبراهيم إنه حقيقة النبي إبراهيم كان صديقا ya zama mai yawan gaskiya ne ba ce sadikan kawai ba za ka ce siddiƙan siga ta mubalaga mai yawan gaskiya ne a cikin dukkan al'amuransa nabiyan annabi ne na allah ta baraka wata to yana daga abin da za ka tuna iz qala lami lokacin da ya ce wa babansa ya abati ya baba lima abudu ma la yasma me sa kake bauta abin da baya ji wala yabsiru baya gani wala ya guri a hanka wala ya guri shi a ba zai wadatar da kai ko ba zai wadatar da komai ga ka idan da wata musiba za ta taso ma ba zai iya kawo ma ɗauki da taimako da agaji ba to bai sa kake bauta masa maimakon allah su subhanahu wata ala wanda ya halicce ka ya rayar da kai yake tafi da al'amurka kuma yake da ikon yi ma taimako a duk lokacin da kake bukatar taimako bai sa za ka bashi? ka bauta wa idan gumaka duwatsu da itatuwa wanda ba za su yi ma amfani kawai ba ice ya bace ya baba inda ya karja a nemi da ilimi ya zo min da daga ilimi sani malami a cika abin da bai zo ma ba eh? washe da ilimin ya zo masa shi ne zai bada bayani a nan ya ce fatta bi'i ne baba ka bi ni cikin abin da allah ya bani don daga shirya hadika kai ma sai in shiryar da kai siraɗin hanya sauyiyar wacce take miƙaƙƙiya annabi ibrahim anan yana me yana kiran babansa zuwa hanya wacce take miƙaƙƙiya ya fara da cikin gida kafin ya fita waje domin za mu ga wasu ayoyi yana maganar babansa da mutanensa to sai fara da gida kamar yadda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an zira ashira takal haƙarami ka gargaɗi mutanenka wanda suke na kusa shi ma sai fara da na kusa ba mafi kusa da shi kamar mahaifinsa domin shi ne suke tare da shi ko da shi to da ce a ainihin inni karja a min ilmi lami a tika ya zo min da daga ilimi abin da bai zo ba to shi malamai suka cewa malami a tika ina abin da bai zo ba wa in kuntu min sulbika ko da yake ni daga tsatsanka nake wata rani asghara minka kana ganin ni ɗan ƙarami ne a kanka li'anni waladuka domin ni ka ne to fa'alam ka sani anni qad tala'atu min al-ilmi dai tsinkaye ne daga sani min Allah daga Allah ala ma lam ta'lamhu anta abinda kai baka sani ba wala talata alai kai baka tsinkaye akan sa ba wala ja'aka kuma abu bai zo ba to ni Allah ya ya tsinka da din. wanda ya nuna kenan kamar al'amarin annabi isa wanda ko da ke dai annabi ibrahim nesa nesa ma yake da da annabi isa idan tun yana karami shi ba kamar yadda annabi isa ya yi magana cewa inni abdullahi atani alkitaba waje alani nabiya waje alani mubaraka aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya to annabi ibrahim shi ma tun yana karami allah ya kimsa masa waɗannan abubuwa allah ya gane da shi duk da dai mun san isa sa suratul baqara wanda ya ainihin ya ta neman a nuna masa abubuwa wanda zai gane ikon allah tabaraka wa ta'ala amma dai kimsawar tun yana karami shi sa a wata ayar allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa wal ce na ibrahim rushdahu min qablu wa kunna alimi mun ba ibrahim shiriyarsa tun da can ba sai yanzu da muka aiko shi manzo ba a tuntun da Allah ya bashi shiriya ya haskaka ƙirjinsa ya gane abin da yake da daidai da wanda bai wanda yake ba daidai ba kuma wannan abu ne da dama Allah ya yakan yi daga duk wani wanda yake so ya sanya shi ya zama jakadinsa tuntuni yake tarairayarsa yake relansa yake dora shi a hanya eh, har zuwa lokacin da zai da zai aiko shi mun faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da shi tun yana cikin mahaifansa kakanninsa yace wata qallu baka bisajidi Allah ya rantse da jujjuyawarka a cikin iyayenka tun sanda Allah ya da bibiyarsa yana karami ya zo aka zo aka tsaga yana gurin halimatu sadiya aka tsaga zuciyarsa ya zo za a yi tafi sama da shi aka kuma tsaga zuciyarsa duk me duk tattalinsa ake shiri ake masa to shi ma annabi ibrahim ya samu wannan allah ce wala qara'ati da ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقت da ya wa nasa da mutanansa, ya ce wannan kuma wani irin gumaka ne kuka dukuma a kansu kuna musu bauta qalu suka ce wajen na wajadna ba'ana laha abidin ai mu haka muka sami iyayen mu sai mata bauta zaka mu haka za mu ci gaba da yi qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin ce tabbas ku da iyayen ku kuna kan hanyar da take ba daidai ba qalu na bil haqq an anta min al la'ibi ka zo mana na abu ne na gaskiya ko ko wargi ne ya kawo ka qala bal ko rabbus samawati wal ardh wa ana ala zalika min shahidi a wanda ba wargi bane wa aje mutarwa idan bayan itatuwa da kuke yi hakikanin ubangijin ku shine wanda ya halicci sammai da kasai wani mai shaida ne akan haka wanda ya harda cewa cewa mun bashi ilimi ko da yace ilimi ya zo mun yana da shirya da Allah subhanahu wa ta'ala idan ya bashi sa da ya bashi hujjoji hujjoji abubuwan da ya gari na yanayin halittar sammai da kasai da shauransu ko Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qawmi yarfa'u darajatin man sha. tana wata ayar cewa hajjahu qawmu qala tuhajjuni billahi wa qad hada duk suna daga cewa abin da Allah ya ba annabi ibrahim wanda ya kuma yi ƙoƙarin mutanensa su zama sun hau kai wanda ya sa annabi ibrahim duk da cewa ya tashi shi kaɗai ne a cikin al'ummarsa wanda yake mai motar allah na gaskiya amma bai sa ya kaɗa ba ya karaya ba a haka ya tsaya tsayin daga shi kaɗai domin duk hanyoyin da zai bi don ya ga ya tsaye da tauhidi kuma ya kira wasu zuwa tsaye da tauhidi قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا na yace ya abaci ya baba la ta'budu shaitan kaka bauta shaitan inda shaitan hakika shaitan kana lirrahmani asiya kana asiyan ya zama mai sabo ne lirrahman da sarki a rahman to kai kuma kaka bi shi Allah ya ce yayi yaƙi kai kuma ya ce ka bauta masa shi kadai yanzu masa shi ka haɗa shi da wani a cikin bauta to kakka bi wannan wannan hanyar shaidan ce Allah baya su ka ɗaya ka bauta Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya abace ya baba inni akhafu an yamassaka saka min ar-rahman ina jin tsoron azaba daga sarki ar-rahman ta shafe ka eh idan ka yi mai idan ka zama ka ki bauta masa shi kadai ka haɗa wani da shi da waɗannan gumakan wanda ba sa ji ba sa gani za su yi wa ba za su yi cutarwa ba ta kuna waliyyar sai ka zama wato aboki lishaitani ga shaitan ko waliyyar ka zama mai taimako lishaitani ga shaitan a cikin ɓatan da mutane a gabarin hanya wacce take miƙaƙiya to ni ina ji ma tsoron wani. in ka zama wannan mai zai biyo baya to kaga abin da ya faɗa da azaba Allah sai ta zo ta shafe a khafa ayyawa saka azabun bilar rahman da duk tsoron azaba daga rahman ta shafe ka to in ka zama dan uwan shedan abokin shedan ba shakka azaba daga sarki rahman za ta zo ta shafe ka wanda ba haka da ke so to dangane da faɗinsa inda wakari siddiƙan nabiya mai yawan gaskiya ne kuma annabi a cin cikin tafsiri na shan hamdulamin ya yi ƙoƙarin kawo abubuwan da suka mai da annabi ibrahim ya zama siddiƙan mai yawan gaskiya shi ne cewa siddiƙu sigatun mubalaga ko sigatu mubalagatin mina sirki siga ce ta mubalaga ne daga gaskiya bi shiddati sirki ibrahim fi mu'amalati ma'a rabbi saboda tsananin gaskiyar annabi ibrahim a cikin mu'amalarsa da ubangijinsa wa sirki lahajati da gaskiya harshensa kama shahida Allah lahu bi sirki mu'amalati kamar yadda Allah ya shaida da gaskiyar mu'amala annabi Ibrahim fi qauliya inda yace wa Ibrahim alladhi wa Ibrahim alladhi waffa da Ibrahim wanda ya cika abinda yayi bakande ko yayi alƙawari ba kaga nan Allah ya sifata shi da me da cika abin da yi alƙawari haka da faɗin sa da ce wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun da lokacin da ainihin Allah ya jarraba annabi ibrahim ubangijin sai ya jarrabe shi da wasu kalmomi kuma sai ya cika waɗannan kalmomi ku kaga ya ce fa atammahun ya cika Allah ya sufaita shi da me da kyakkyawan mu'amala da mu'amala ta gaskiya ishomin sun ibi mu'amalatihi rabbahu yana daga gaskiyarsa a cikin mu'amalarsa da ubangijinsa ridahu bi an yadhbaha waladahu yadda da iya yanka ɗansa na wa shuru'ahu bil fi'li fi dalika da kuma inda yaje a aikace gashi yana so zai yanka ɗan nasa ta'atan li rabbi dan biyayya ga ubangijinsa ba annal walada fildatun min al tare da cewa ɗa hanta ce wai ƙauka ce ta hantar mutum amma ya yadda ya je zai yanka shi don me don zartar da umarnin ubangiji wanda ya nuna shi menene ya nuna mai yawan gaskiya ne a cikin tsakanin sa da ubangiji domin cayi ne ra'aytu fil manami anni azbahuka wanzur ba za tara ko hala ya batu fa albatu sace satajini insha Allah min as ko ka aikace kuwa yaje zai aikata shi falamma aslama wa tallahu lil jabi da yadahu an ya ibrahim as saddaqta ru'ya ko Allah ya kira shi tutun ka gazgata mafarki to wannan gazgata mafarki yana daga cikin abin da yasa Allah ya kira shi da me siddiqan yana daga gaskiyarsa mu'amalatuhu ma'a rabbi mu'amalarsa tare da ubangijinsa sabruhu alal ilqa'i fi dar hakurin da ya jefa shi a wuta gaba ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari ya ce qalu harriqu wa ansuru alihatakum in kuntum fa'ilin lokacin da dabaru da ya shirya akwati babba ya sa aka rura wuta aka ta rura wuta aka ta rura wuta tsawon lokaci sana aka sa shi akwati na karfe aka kulle shi a ciki sana aka ɗauka aka jefa shi a wuta to ya yi haƙuri da wannan a kan ya bar hanyar Allah a kan ya bar hanyar Allah ya yadda gwara a jefa shi a wuta to wannan shi ma ya nuna gaskiyarsa tsakaninsa da ubangiji domin allah ya ce falafa ma kana jawaban qawmihi illa an qalu qutuluhu an harriquhu fa anjahu allah minan nar yace amsar mutanensa shida suka ce ku kashe shi ko ku kona shi sai kuma allah ya tsira da shi wannan ya nuna gaskiyar annabi ibrahim hakurin da yi akan biyar allah har a jefa shi a wuta yana da gaske mu'amalarsa da ubangijinsa sabarwa ala mubarakatul ahli wal waqti firaran lidini hakurin da ya rabu da iyalinsa ya rabu da ƙasarsa don ya gude tsira da addininsa kuma yadda Allah ya ce fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi yace lut ya ibadi da shi ya ga ya zo yace ni zan yi hijira zuwa ubangiji da ya ga abin yaƙi ci ya ci cinyewa wanda ya hijira zuwa wajen iraq daga iraq zuwa dibash daga riko wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kara bayani a kansu a wasu ainihin gurare ku karba yana jalla wa ala ba wadda ya ukura an da ulam ya tafi bi nabihi dan ya tafi bi nahi an ibadatul awsan wa bayani anna la tanfa wa la tadur bal zada ala zalika annahu kassaraha وجعلها جزازا وترك الكبير من الاصنام wai bai tsaya kawai ya hana su bautar gumaka ba a ya ji ya sassara babbansu eh? ya lallata shi ya sassara shi lokacin da suka tambaya shi da ya karya wuce a babban su inda lazifa ala zalika kabirul asnam wa amara bi su'al asnam in kana tadu ce su tambayi gumakan idan har tana iya magana ta ba su ansa wanda dama shi da hikimarsa kama qala ta'ala kuma yana Allah ce wata Allah la akidanna asbabakum ba'da فجعلهم tullu إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم in kanu yaftahu kaga dai ya gwada musu cewa wannan abin da suke bauta baya iya ma magana ballantana ya iya musu wani to gashi nan dai wurare da suka nuna me gaskiyar annabi ibrahim wanda suna da yawa ila wanda misalai ne kawai daga ci aka kamar don haka allah ya kira shi da sunan siddiqa mai yawan gaskiya nabiya annabin allah wanda ya zaɓo shi daga cikin mutanensa قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا نعم. قال راغب da عن ya يا إبراهيم amsar da babansa ya bashi kenan yace ibrahim yanzu kai mai ki ne ga abubuwan da nake bautawa ibrahim yanzu abin da ka samu muna bauta a gidan nan kai kuma ƙin su kake yi za ka kaucewa hanyar mu kenan ta iyaye da kakanni kusan dai hujjar kenan ko la in lam tantahi in baka hannu ba gabarin ainihin ƙaurace waɗannan alloli da wa shatmiha da ɓata ta wa aibiha da ainihin muzanta ta to me zai faru la'ar la dak? wallahi zan jefe ka eh, zai haɗu a jefe shi domin yana ganin ba shi da amfani a cikin al'ummas to shi da kansa ba wani ba zai sa a jefe annabi ibrahim wa hajurni maliyan ka kaurace mun tsawon zamani ba na so in ganka a nan ka ba ni ka ba ni ba kai ka tafi ka ba ni guri kamar inda nake to maliyan an fassara shi da abubuwa da yawa wasu ka ce tawilan zamanin tawilan wasu ka ce abadan har abada wasu ka ce daharan dan wani lokaci gare ko ba shi nan dai abin da yake so dai ya nuna mana cewa ya yi nisa da shi ba shi ba shi a halin yanzu tun da ba zai zo ya irin bautar da suke bautar suka samu iyaye da kakanni to shi ba ba shi ba shi yi wa me ibrahim ya yi lokacin da wanda ya faru daga bai baiwa da wabansa buguwar magana ba bai zage shi ba bai bakanta masa ba ha sai dai ba shi ansa yace salamu salamun alaik yace to salam zaman lafiya alaika ya tabbata gare ka ni ba za ka ji mummunan magana daga baki na ba ba ba zagi ba habaici ba zambo ba salamun alaik a zauna lafiya sai ya kara ma da cewa mai sa astaghfiru laka rabbi zan nema ma gafara ubangiji na gane ko innahu kana bi hafiya hakika shi mai tafsasawa ne gare ni me ba ya ji tausayi tausayi na ya tserar da babana eh, watakila ya ganar da shi hanya ya dawo hanya wacce take mai ainihin mai kakiya sai a kashe ko su kashe shi mai sawa ne gare shi to kaga anan alkawari ne annabi ibrahim ya yi wa babansa to shi sa ya nema masa gafara kuma a wani lokaci wanda za mu gamu a addininmu an hana mu nemi gafara ga wanda yake mushriki wanda ya nuna annabi ibrahim duk abin da yake kokari shine tsere da babansa da mutanensa daga halaka da aka yi iyaye sai tayar musu da ƙarfi amma da ga su kuma sun taso sai mai sai dan kwanta sai ya lafa qala salamun alaik to a zauna lafiya eh, sa astaghfiru lak rabbi zan neman ma gafara ubangiji inda huka ne biya fiya hakika shi mai sawa ne gare tausa samu a cikin al'amari na watakila ainihin ya dawo da hankalinka zuwa ga hanya wacce take daidai shi ne Allah tabaraka wa ta'ala gane ko ah, ya faɗa mana a wani guri dangane da wannan mas'ala da annabi ibrahim ya nema wa babansa gafara alhali yana mushriki yana mushriki Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kani uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم yace bai kamata ga annabi ba da wanda suka yi imani su nemi gafara ga waɗanda suke mushrikai gane ko ko da ba abuta kusancinsu Matukar ya bayyana garin su cewa 'yan wuta ne waɗanda ta yayi bayyana garin su cewa 'yan wuta ne idan sun mutu akan kafirci ba su imani to ya bayyana cewa sun mutu akan kafirci don haka ba za a nema musu gafara ba wanda ba wanda nasa ya mutu akan kafirci ba zai ci Allah ya ji kansa ba ko Allah ya masa gafara babu ya ko ta ka ci ah ai ga Nabi Ibrahim ya nema wa babansa gafara to shi ne aka bada ansa akan wani aka cewa ba ka kana fara Ibrahim alabi abi illa an mu'idatin wa'adaha ha'iya neman wa Nabi Ibrahim gafara da yayi da idan yi wa babansa ai ba wani abu ne illa an ma'idatin saboda wani alkawari ne wa'adaha iya da ya yi masa wannan alkawarin wanda ya ce shi sa astaghfiru Eh rabbi zan nema ma gafar ubangiji amma shi ma falan ba ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah lokacin da ya bayyana gare shi cewa baban nasa yin Allah ne ta tabarra amin sai barranta daga gare shi ba shi ba shi da ibrahim a kika annabi ibrahim la'awwa la'awwahun mai yawan ambatan allah halim mai yawan juriya ne ai da yin kan kira zuwa hanyar allah yana daga abin da ya nuna juriyarsa shi kadai yake kira zuwa hanyar allah ba kowa sai shi kadai ba musulmi a wannan lokacin sai shi wanda shi ne allah ya kira shi da cewa ne ba ibrahim da ummatan hanitan lillahi ummatan da ummatan ya zo shi kaɗai al'umma ne da musulmi a wannan lokaci to saboda juriyarsa wajen kira zuwa hanyar allah to sai annabi ibrahim ce wa atazilukum wa ma tad'un atazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya. yace wa atazilukum zan nisa da ku amma da min dunillah da abin da kuke bauta kuma bayan Allah wa adu rabbi zan dinga ta roƙon ubangiji na shi kadai ba zan hada wani da shi ba kenan wannan ainihin abin da kuke kai wannan kun turje kun turje ba zai sa ni kuma da sakko da zo da bahayyar kuma a lakum dinukum waliyati asa ya kusanta Allah a da bi du'a rabbi shaqiya Allah ku da kada zama shaqiyan tababbe bi du'a rabbi da roƙon ubangiji da da dai ina rai ubangiji da ba zai tabar da ni to hakika Allah bai tabar da shi ba domin za mu ga sakamakon da yi masa na wannan juriya da haƙuri da kuma jajircewa don shi kaɗai ne amma ya jajirce duk wata hanya da zai biya ga ya kira mutanensa ya tsayar da su ya yi wannan da yana nuna mana hanya ta dawa da farko mutum ya kokarin wanda suke kusa da shi ya ga su ya fara dora su ya fara dora a hayya ya kira a kira zuwa hanya domin mai zama ya samu wato mataimaka daga cikin gida mataimaka daga cikin gida wanda zai samu karfafuwa da su wajen taimaka masa ci gaba da mai da wani aikin da yake na biyu ah, duk maganganun da za a gaya masa kai sa shi fushi duk irin abin da za a gaya masa kai sa shi shi mun ga irin abubuwan da babansa ya gaya masa a ƙarshe ba ya kore shi eh? ya kore shi ba amma annabi ibrahim bai fushi ba ya yi faɗa ko ya faɗi maganganu da musu dace ga babansa ba eh? a sai ce salamu da alai a zauna lafiya ba eh? sa astaghfiru laka rabbi duk ƙarawa da cewa zai nemi masa gafara ubangiji haka ake so zama kada ka dinga bai da martani akan wani abu da wani gaya ma ko na magana ko na zagi kai baka to kaga kai baka da manufa kai kun kana da manufa manufan ka ya samu ya shirya da ka ka sa rai cewa dama duk komai za ka iya gabuwa da shi zagi za ka iya gabuwa da shi duka ma za ka iya gabuwa da shi ɗauri ma za ka iya gabuwa da shi dume kan wannan aikin da ka sa a za ka shi kaga fushi ba za ka bane ka tsaya kana zage-zage ba na kamar ka tsaya kana mai da martani da bakakin maganganu duk ba na kamar kai fatan ka duk wanda kake kira su zama mai zama ainihin sun shirya a gare ko zaka wanda hanya ce ake koya mana na na kira gare ko ina iya tuna malam kuma Allah sa kansa da yi wasu abubuwa wasu za su tashi su mai da martani wani sa a cikin ɗalibai ba mai zafi amma an ka ji ansa sai ka gaba wani abin da bane da ga tattauna da suka yi da wani wani matashi ta yana cewa kai kafiri da ja kai kafiri eh yake gaya yake ga malam mu gani ko sai ta tola ilaha illa ashhadu an la ilaha illallah mutum da shi kafiri ne yanzu ya dawo ya shigo musulunci ashhadu an la ilaha illallah duk irin wannan yana da shi نعم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا فلما اعتزلهم لوكشن نيسا رسول kama ya abudu na abin da suke bauta min dunillahi kuma bayan Allah wa habna lahu ishaq wa yaqub sai muka bashi ishaq to sai aka yi bishara shi ma ishaq zai haifi me zai haifi yaqub kaga hajji ka ba hmm. to kuma ba wannan ba wa kullan ja'alna nabiyya wannan su mun sa shi zama annabi me yasa ya samu wannan hakurin da da juriyar da yana son babansa ya shirya Allah bai ba ina san mutanen su shirya Allah mai ba to sai Allah ya sanya annabawa a zuriyarsa wanda ransa zai daɗi da su idanuwarsa za ta sanyi da su in ya rasa a iyaye to ya samu a 'ya'ya da jikoki bal Allah ya sanya su ma annabawa ji sa da abin da mutum yake yi hakuri juriya ya ba hanyar da ta dace da izinin Allah wannan faman da wahalar ba za su haɗu banza ba wata ran zai tsinci sakamakon ووهبنا له من رح... وهبنا لهم من باس من رحمتنا دغ رحمه سوى إن يا يا النبي إبراهيم وجعلنا لهم لسان صدق من harshe na gaskiya aliyan wanda yake ainihin maɗaukaki musu harshe wanda yake na gaskiya aliyan maɗaukaki ibn jarir yace inda ma qala aliyan Allah ya ce aliyan anan li'anna jami'al milal saboda dukkanin addinai wal adyani milal kamar mazhabobi wal adyani da addinai ya yasununa alaihim suna yaban su wa yabdahunahu suna musu kirari salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in siran Allah da abincin Allah su tabbata a gare su to an sa ja musu wannan kowa ya yarda da banzancinsu ya yarda da annabcinsu ya yarda da matsayinsu Allah ya ba su wannan duk kuma daga zuriyar annabi mafi yawan annabawan bani isra'il daga zuriyar annabi annabi ibrahim suke to wannan kaɗai ya za ya zama sakamako ainihin a gare su yana daga abin da ya nuna su masu daraja ne masu girma gane ko abin da ya zo a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne da bukhari da muslim suka haɗu a kansa <coughs> su ila an khairin nas an tambaya annabi waye mafi fitan mutane faƙara sai ce yusuf nabiyullah ibn yaqub nabiyullah ibn ishaq nabiyullah ibn ibrahim khalilullah waɗanda mutane ne mafifita a cikin mutane ya ce yusuf annaban allah Yaƙo ɗan ba annaban allah shi kuma ɗan ishaq annaban allah shi kuma ɗan ibrahim bada ɗayan allah to kaga wanda ya ishe su ne ainihin daraja ya zo wani lafazin ne na sahi innal karima min al karima min al karima min al karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim wanda yake babba dan babba babba ɗan babba shi ne yusuf ɗan yaƙo shi kuma ɗan ishaq shi kuma ɗan ibrahim kaga allah ya sanya musu wato ambato wanda yake babba a cikin al'umma baki ɗaya واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya tsallaka daga magana kan annabi Ibrahim zuwa magana kan annabi Musa wanda dukkanin su ulul azumi ne hmm. ah, magana kan isa bin maryam wanda ulul azumi ne magana kan annabi ibrahim ulul azumi ne da magana kan annabi musa wanda shi ba ulul azumi annabi musa shi ne kusan ya cinye mafi yawan kisoshi na alkurani sa da fir'auna ita ce ta cinye kisoshi na alkurani domin tun daga suratul baqara har zuwa jizi'i na ƙarshe duk akwai maganar ainihin annabi musa da fir'au da fir'au da zil autan ko allazi da ɗawo fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasad wa sabba alaihi rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad kaga har zuwa na da akwai maganar akwai maganar annabi musa da ainihin fir'au Allah ce wa kurfin kitabi Musa ka ambata a cikin littafin musa wai kissa ta annabi musa Inda hukana mukhlasan a hakika shi ya zama abin tsarkakewa wa kana rasulan ya zama kuma manzo ne nabiyyan annabi manzo annabi sai aka faɗi darajar ta sama sannan kuma sai aka yi ƙasa saboda ba duk annabi ne manzo ba to sai aka faɗi wacce take bambance shi da shauran manzanni shi manzo ne da kuma dama kuma annabi ne sai da du manzo annabi amma ba da annabi ne manzo ba domin manzanni ba su kai yawan annabawa sannan ba du manzo ne kuma ulul azumi amma du ulul azumi kuma manzo ne saboda shi ko shi ne daraja wacce take maɗaukakiya a kan rasul akan manzo don Allah ya sanya shi abin tsarkakewa ne kuma annabi wanda yake manzo wana da yana min jaribin turil aiman min kirawo shi daga gefen tur wanda yake ainihin al'aiman na dama a tur ne dutse ne da aka san shi ko yana nan a sinayi yanzu sinayi wanda ah, suka yi iyaka da isra'ila da misra da isra'ila ma ta mamaye gurin amma daga yaka yarjejeniyar 1st october na daga ah, ko 71 ne to aka dawo musu da wannan bangaren na sinai da sinai yana gurin akan je har gurin amma a wani lokaci a ba yanzu ɗan rigingimin nan musamman tun daga hawan ah, mursi har zuwa yanzu fitattunu da suke ta tashi ba a samu a jiziya ba yace mun kira shi min janibin tsoril aiman a gefen ɗuri sina wanda Allah ce wa ɗuri sine wa ɗuri sinai sinai ma na area kenan wa qarrabnahu mun matso da shi da jiyan ainihin wanda yake abin yi wa asiri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ainihin asiri da shi wanda shi ne Allah ya ce falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka lokacin da ya duri sina din ubangiji ya kira shi ya ce inni ana rabbuka fakhla na alaika innaka bil wadi al muqaddasi duwan kai kana kwari wanda yake abin tsarkakewa eh to kaga wannan da jiyan abin ganawa wanda Allah ya gana da shi ya asiri da shi shi da ya isa gurin Allah ya ce da shi inni ana rabbuka fakhlana alaik daka bil wadi al muqaddas tuwa to dai ce bu khulasa an karanta shi kuma bil kasri min al ikhlas daga tsarkakewa me kuma ce shi ne abin tsarkakewa to an kara an karanta innahu kana mukhlisan shi mai tsarkakewar ibada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala Ma'ana bautar Allah da yake idan Allah yake baya bukatar a yabe shi ai alladhi ya'malu lillah shine wanda yake aiki dan Allah la yuhibbu an yahmadahu nas baya san mutane su yabe shi to dan haka a kira'ar mukhlasan shi Allah ya tsarkake shi ko kuma mukhlisan shi mai tsarki ne a cikin zuciyarsa ga bautarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala baya ainihin haɗa wani da kowa a cikin bautarsa sai shi kaɗai wannan ya jawo Allah subhanahu wataala sai ya matso da shi kusa sai ya gara da shi Allah ce wara da dahu bi janibi turil ayman muka gana da shi muka kira shi a gefen dutse wanda yake da dama da domin Allah subhanahu wataala ya gara da shi sai ce wa wahabna lahu bin rahmatina akhahu haruna nabiyya wa wahabna lahu min bashi bin rahmatina dan rahama tamu bai buka bashi kawo haruna dan uwansa haruna nabiyan shi ma annabi to me yasa aka bashi shi shi ne ya roka ko dai ya samu waziri wanda zai dinga taimaka masa a cikin kiran da saboda fir'auna jabbari fir'auna babban jabberi don haka nan Musa yana bukatar wani wanda zai dinga shawara da shi yana samun karfin gwiwa ga kuma yadda harshen sai yake gura-gura saboda abin da ya faru na daga wannan na ka ya bukaci mai ina bukatar mace mai kamar yadda ya zuwa wata aya Allah su subhanahu wataala ce ah, wa haruna akhi ko huwa afsaw bi dili sanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiqun a akhafa an yi kan qad sannan Allah ya ce qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna alayka maratan ukhra idha awhayna ila ummika ma yi zuwa karshe can kuma kafin wannan ayar wuce waje alli waziran bin ahali haruna akhi kaga shi ya roƙa a bashi annabi haruna ya zama ainihin wazirin sa mai taimaka masa Allah sai ya bashi sai ya bashi shi ne cewa hamda lahu min rahmatina wa kawo haruna nabiya bashi saboda rahmamu dan uwansa haruna ya zama annabi wanda zai dinga taimaka masa yana agaza masa a cikin kiran da zai yi musamman fuskantar babban jabbari a fir'aun da واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا yeah. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إسماعيل كأبتا أتكلم لتاف إسماعيل أي كسر يسر لابارز يا أيك شكما إنه كان صادق الوعد بيغسكي القول ليه القول ينا تكا بايا بس بايا فاسا بايا كما تنجاو kana rasulun ya zama manzo ne nabiyan annabi aka ambaci daraja ta sama sannan aka yi wa ƙasa wa kana ya mur'alahu bis sala ya kasance yana umarta mutanensa da sallah wasu zakati da zakka kenan ashe zakka ba tun yanzu ne aka shara'anta ta ba an shara'anta ta ga waɗanda ainihin suka gabace mu wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance abin yarda a wurin ubangijinsa don haka ne ba ainihi ya zaɓe shi ya sanya shi ainihin annabi kuma manzo to an ce yana daga gaskiya alkawarinsa sabruhu fi tasallubi nafsihi lidhabi haƙurin da ya wajen bikan kansa ga yanka shi da babansa ya ce zai tanfidan li'amrillah don zartar da umarnin Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ba ba a sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara sai da isa karfi kaga baban yana bukatarsa dama ya daɗe bai haihu sai kuma da aka bashi ɗan kuma ya isa karfi wanda zai taimaka masa sai aka ce kuma ya zai zo ya yanka shi to amma da aka sai ce ma za tara baban ya shawarce shi me kake gani gani ko an ce wannan domin mai domin ya samu damar zartar da umarnin Allah idan da haka kawai ta yi kwatagiyar kaka ila ya mai ya gaddama ba sai ta abu wani ne daga allah ba mai kake gani ga ba shi shawarar da ya sa shi mai ya sa shi ga cewa ba ganganci ya kawai yake so ya yanka shi to shi sa shawarar mutum da ba shi haƙƙinsa na na magana yana da muhimmanci wajen samun nasarar abin da ake nema a gurinsa قال يا أبت فعل ما تؤمر satajidi ne insha Allahu ila sabi yace ba wazartar da abin da aka umarce ka Za ka same ni cikin masu haƙuri to wanda gasgata alƙawarin da yi kuma yaje din ya kwanta Allah ba asal ba wa tallahu lil jami suka bi ga al'amarin su ga Allah baban ya haƙura shi ma ba dan yana so ba dan shi ma ya yadda duk dan me dan bi ga al'amarin su ga Allah su zartar da hukuncin Allah wa tallahu lil jami ya kwantar da shi ga goshinsa eh dan ya yanka shi wa da da wa ayya ibrahim kas sadaqtaru inda kazalika da jizil musa kuka kira shi to ai ka gazgata mafarki dama gwaji ne a ga zai iya zartar da umarnin Allah irin wanda bai wahala eh irin wanda umarni bai matukar wahala amma ko ya mika wuya sun ka nan ba ya mika wuya dama gwaji ne kuma sun ce wa da gwaji da Allah ya ba su haka sai Allah ya ɗaukaka darajar su daɗa ba su ya aida ba su daraja maɗaukaki a duniya da da A makana ya mura halau bi sala ya kasance da umarta mutanensa da sallah wani zakati da zaka makana inda rabbihi bardiya ya zama abin yarda yi a gurin ubangijinsa to umarta da sallah ainihin abu ne da ake son sa ba kaga ba mu kaɗai ba tun annaba da suka gabata ana umarci tare da cewa sallar su ta sha mamman da tamu amma duk dai bauta ce ga Allah tabaraka wa ta'ala ana ana ana tana da muhimmanci da haka annaba da suka gabata ma suna umartar yaransu da su suna umartar iyalinsu da su don su tashi a kanta wai da mu ba Allah ya umarce mu ya ce wa abu ahalaka bis salati wastabir alaiha ka dinga umartar iyalinka da yin sallah kuma ka yi haƙuri a kan yinta da kuma da yin da haƙuri da ainihin umarni da ita ɗin kanka gajiya kullum ka ta cewa su yi su yi tun suna yan shekara bakwai har su kai balaga kai har su kai aure masu su bar gidanka kanka gajiya da cewa ku yi sallah ku yi sallah gane ko za ga wasu samarin sun haura ashirin sun tafi ashirin da biyar wasu ma sama amma kullum sai an tashe su da asuban gari ko to kada a gajiya wastabir alaiha ka ƙara haƙuri a kan yinta da kuma yin umarni da ita za ka kada a gajiya wajen umarni da ita واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا likita في الكتاب إدريس كان بتا cikin littafin Idris ainihin labarinsa inda waƙiƙa shi kane siddiƙan nabiya mai yawan gaskiya ne kuma ainihin annabi ne kaga nan Allah bai ce mana rasulan ba ko ya ce mana shi ne mai yawan gaskiya ne kuma annabi rafa'anahu